من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah ya azirta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai ba ka yan uwa Allah ubangi ya kawo rana ta biyu ita ce ranar alhamis inda muke karanta wannan littafi da yake fayyace mana a aƙidun shi'a da matsayinsu domin al'umma su san matsayinsu da su alhamdulillahi idan ba a manta ba yau muna bakwai ne daidai ga watan shi shine watan sha ɗaya na kalandar musulunci na shekarar nan ta 1437 hijiriya wanda ta yi daidai da sha ɗaya ga watan takwas na shekara ta da goma sha shida miladiya A jiya in yan uwa ba su manta ba a karatuttukan da suka wuce yi bayanin falalan wato ziyartar kaburburan shehunan shi'a a gunsu 'yan shi'a din mun fara da ziyartar kabarin sayidina ali sai muka zo na husaini muka gama to abin da za mu karanta a yau shine tambaya ce ta ɗari da da ashirin 125 take cewa هل قصروا هذه الفضائل المزعومة هل قصروا هذه الفضائل المزعومة على زيارة قبور أئمة فقط shin irin waɗannan falaloli da darajoji da suka ambata suka ƙirƙiro game da ziyartar ƙaburburan limamansu da shehunansu shin sun takaita su ne kawai akan limaman shi'a da kuma shehunansu ko kuma yaya an malam ya ce la'a'a ba su taƙaita su a kan shegunansu da limamansu kawai ba sun wuce nan sun wuce nan in shehin shi yana da ɗya to su ma ɗyaɗen an ba su wannan falalan in wani limaminsu yana da ƙani shi ma limaminsu an ba su wannan falalan in limamin su yana da mata to su ma matan an ba su wannan falalan su ma irin wanda aka ba ma su ma shehunai Na ya za a yi shehi ya samu wannan falalan amma ga iyalin shi ita ba samu ba ko ga kanin shi ko kuma ga ƴaƴan shi waɗansu har jikokin su ma sun shigo da su to abun sun baza shi ne kawai a yi shirka kawai a bauta makabarta kaburbura kawai ina fata an gane ko mala yace la Da su takaita a kan shehunansu da malamansu kawai ba da limamansu bal jawa zuzalika. sun wuce nan ila auliya ihim sun wuce sun zarce takaita abun zuwa ga kaburburan waliyansu da shehunansu har sun wa aqaribihim sun shigo dama da mukarrabai da yan uwa na jini da relatives na waɗannan malaman shehunan nasu da limaman nasu wa asdiqaihim har ma da abokanansu in wannan time ne na shehin su limamin su to shi din ma shi ma kawai yana da wannan falalan ziyartar kabarin din. ina fata an gane ko wannan shi ne kai yaran nan su yi waje ina fata an gane ko a game da wannan istarau sai suka kirkiro hujjoji in ka ji fa a hausa an ke kirkiro wato abinda bai da mai asali ne yawa in kana da asali kai musulmi to asalinka shine littafin Allah da sunan, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da maganganun malamai magabata shine source din shari'a shine source din musulunci qala Allah qala rasuluhu kawa amma idan ka ji an kirkiro ne to manzon Allah ko yace iyyakum wa muhdathatil umur na hore ku kiyaye ku kiyaye kirkirarrun al'amura ko fa inna kulla bid'atin dalala sai ce kirkirarrun abubuwa fa bata ne A kulla dalalatin fil nari duka bata kuma wuta ne za ta kai mutum to in ka ji mutum an ce ya kirkiro to ka tabbata ba wai maganan da zai ba wai daga qur'ani bane ba wai kuma daga sunnan manzo bane sallallahu alaihi wa sallam to suka kirkiro hujjoji game da wannan suka danganta su zuwa ga abul hassan al-askari wane ne abul hassan al-askari limamin su na nawa suka danganta wannan maganan a gare shi shine limamin su na goma sha ɗaya al hassan bin ali Suna fata an gane ko suka ce annahu qala wai ya ce wa hashahu alhali sam sam sam bai faɗa ba kirkira akai kai aka jingina masa kamar yadda kiristoci suka kirkiri ƙarya suka dangana wa annabi isa baya Allah ya ɗauke shi wai me wai amma innaka ka saurara da kyau ya kai mai sauraro innaka lauzurta kabra abdul azim da ka ziyarci kabarin abdul azim abdul azim inda kum lakunta kunta kaman zaral husayn wani ne abdul azim a wajensu shi kuma baya cikin limamai baya cikin shaihunai na shi a sunan shi abdul azim kawai to wanda ya ziyarce shi tamkar ya ziyarci husaini ne eh ka duba da wannan magana a littafin su mai suna kamilu ziyara sharhi na ɗaya wal mazar shafi na ɗari biyu da casa'in da biyar a ƙarƙashin fadlu ziyarci kabri abdul azim bin abdullahi al-husani alhassaniyu birrayi yana can a rai inda kabarin yake sunan wani babban malamin su ne a can abdulazim bin abdullahi alhassani ka duba kuma littafi na biyu sawabul a'amal shafi na 127 su ma sun ambace shi waftarau ala ibn riba sun kirkiro kuma da shi dan arriba wa hashahu kuma bai faɗa ba yace wai wa man zara kabra ammati wai shi muhammadu riba yace ɗan muhammadu riba ɗan muhammadu arriba shine aliyu bin musa wai dan shi yace man zara kabra ammati wanda ya ziyarci kabarin gongona gongo ita ce amma ina fata an gane bi ma'ana tunda mahaifin shi ne abin aliyu bin musa aliyu bin musa to shi ɗan shi abul ɗin shi shine kisa wanda ya ziyarci kabarin dogonsa wato kabarin yar wannan baban shi kenan kum da yake can kum falahul janna bai da wani sakamako in ba aljanna ba ina fata an gani har goggo sun shiga kenan goggonni wannan maganar ka duba sunan littafin su kamilu ziyara wal mazari shafi na 294 babi na 106 fallu ziyarati fatimata binti musa bin ja'far wato falalin ziyaran kabarin fatimatu yar musa ita ce yar wancan din shi wannan mutum ko kanwashi ziyartar shi kawai ya baka aljanna a ka duba littafi su mai suna wasa'ilu shi'a mujalladi na goma shafi na ɗari biyar da ashirin da nawa da talatin da tara babu istihbabi ziyarati qabri fatima binti musa bin ja'far babin da yake karfafa lallai wato ziyartar kabarin fatima tu yar musa eh, a kum can birnin kum da yake iran ka duba littafin su na biyu biharul anwar shafi na mujalladi na ɗari da biyu shafi na ɗari biyu da sittin da biyar babu ziyarati fatimata bintu musa alaiha salam babin falalan ziyaran kabarin fatimatu yar musa suna can kum waftarau ala abil musa binu ja'far kuma ko suka kirkiro da shi abil hassan dan musa dan ja'far shine limamin su shi ma na dan limaminsu na tara na tara dan shi ne yace wa hashahu alhalin bai fada ba wai dan yace man zara qabra waladi wanda ya ziyarci kabarin ɗana? wanda ya ziyarci kabarin ɗana da na haifa kana lahu inda Allah ka sabi'ina hajjatan mabruratan ɗan kawai ta za a baka ladan kwatankwacin wanda ya haji saba'in kuma hajin mabruri Kana kultu sai na ce sabi'ina hajjatan A akar makallahu haji saba'in don an ziyarci ɗan malam a ba mutum ladan haji saba'in da ya ga wannan ɗin kamar abu ya yi surprising nasu ya abin nan ya ce kai na'am kai wa sab'umi a hajja ma haji ɗari bakwai ma ba saba'in ba ya yi multiply nashi bai bai ten yake wa sab'umi a hajja akrabakan nasu ba zuci ta ba bai faɗi wannan ba ba irin dai abu ina fata ya ce kai na'am wa sab'ina alfa hajja to dubu bakwai ma haji ma dubu bakwai ya yi multiply na shi kuma by 100 ya ce man zarahu wanda ya ziyarci kabarin ɗana wa bata inda lailatan ya kwana jikin kabarin dare ɗaya kawai kana kaman zaran laha fi shi, yana tamkar wanda ya ziyarci Allah a can saman al'arshinsa ɗan fa kawai banda uban ina fata an gane ko kun ga abinda na gaya muku jiya ko idan ya yi magana ya ga kaman kana shakka sai ya ƙara ninka sama ina fata an gane ko wannan magana littafi fa aka wallafa aka musamman aka cika shi da waɗannan littattafan da waɗannan maganganu fa sai ka ji mutum ya yi volume 30 volume 70 mujalladi har na saba'in volume volume akan wannan tarkace fa ne mutum ya karar da rayuwarsa gaba ɗaya ina fata an gane ku Allah ubangiji ya rufa mana asiri ta wannan ku duba footnote na uku babu ziyarati fatima binti musa alaihi salam kamilu ziyarati wal mazari shafi na ɗari biyu da saba'in da takwas babi na ɗari da ɗaya sawabu ziyarati abil hasan wato girman ladan wanda ya ziyarci abul hasan aliyu bin musa arriba alaihi masalam bitus shi kuma yana tus sunan garin tus a can a abin a e, iraq littafi na biyu da za ka samu wannan zance akwai tahzibul ahkam mujalladi na shida shafi na dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da tara za ka samu malam yace laqad aghdaba imamahu ku duba ma abinda malam yace wato da dalibin ya fusata limamin shugabansa fa zadahu al-imamu fi nasir sai liman shi kuma ya ƙara daga ma darajar ladan ma saboda ya fusata shi ya ƙara maninnin Ladan kawai to haka suke idan ɗalibi ya malami ko shehi ya faɗa masa abu ya yi tambaya ya kusa ta da shi kawai sai ya ƙara ninninka abun ya ga me za ka yi ya fata an gane ko? akar makallahu wannan abun kace idan mutum ya yi shi za a ba shi ladan annabi ladan annabi muhammadu ya ce kwatankwacin muhammadu sau saba'in sau saba'in aka rama kallon annabi muhammadu sau dubu bakwai sai ya ƙara da mawa ka fusata shi da mawa ya ƙara ninka abu ina fata an gane ko kuma ka san za eh, su yanda suke dasa mabiyansu din in ka ja da imam ko shaihi ka furta, kuma za ka lalace a duniyan yanda mabiya suke fasoci ke gama su, kar ka zo ka bi ka lalace a duniyan ko baka da mulkin sama ina fata an gane haka at ta'aliq ga ta'aliqi bi ma'ana comment na malami da zai musu kamar raddi limaza idan yushahadu ya ce to malamin abin da yake so ya kawo comment a nan wata kalma ta jawo hankali to me yasa irin waɗannan wurare suke da wannan falala mai yawa ziyartar kaburburan limamansu da ƴaƴansu da matan limaman da abokanan limaman to me yasa suke ɓata lokaci muke ganin su suke zuwa haji su je umra me yasa shine malam yace limaza idan me yasa to in dai haka ne yushahadu umumu shi'ati ake ganin yan shi'a da yawa bal wa shuyuquhum kai hadda shaygunan su ma ya duk shekara kaga suna zuwa haji da yawa wa ya runa kuma lokacin tsora kaga suna zuwa wa ya zuruna makka to me yake kai su ziyarar makka in dai can ya fi tsarki wal madina da madinatan nabawiyya madinan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma'a wujudi hadhihi al in dai waɗannan falaloli da darajoji da karamomi da lada masu ɗimbin yawa suna nan a tattare a ƙasan kufa da karbala da ƙum da waɗannan wuraren masu daraja to me yasa suke barin su tuje can ai da ba bai kamata wani ya ba ai ko ba haka ba me yasa li hadhihi al-qubur malam sai sa question ma kawai sai a je mai hankali sai zai gane kenan ko kuma yake samu amsa har ana rigima da sosai sun je haji Allah ubangiji ya rufa mana asiri tambaya ta 126 لو ذكرتم لنا بعض فضائلهم مزعومة لزيارة قبر علي رضي fara da kabarin مفارة قبر حسين ني أتنكو to nan ɗalibai ne suka tambayi malami abdurrahman ibnu sa'ad ash-shafri wanda ya wallafa wannan littafin suka ci akramaka Allah da a ɗan ambata mana kaɗan daga cikin falalolin yan shi'a wanda suke rayawa akwai su ga wanda ya ziyarci kabarin sayyidina ali bi ikhtisar muna son su kawai a takaice in brief aka kalla. mala yace na'am oh akwai falaloli ta kabarin sayyidina ali akwai falala famin zalika daga cikin falalolin akwai maftarahu maftarahu ala ja'far ibn sadiq akwai maganganu da suka kirkiro suka danganta su ga Ja'far as-Sadiq annahu qala wa ya ce wa hashahu alhalin kuma aka kau bai faɗa ba har ga Allah wai ga abin da yake shi Ja'far as-Sadiq shine limamin su na nawa na shida Ja'far bin Muhammad Abu Abdullah wai man zara jaddi wanda ya ziyarci kakana tunda shine na shiga sayyidina ali ai dole shine kakansu tunda shine number 1 sai hasan sai husaini ko wai ya ce wanda ya ziyarci katana idan mutum ya mutu aka ce ka ziyarce shi itmin ka ziyarci mai kabarinsa kenan <laughs> wanda ya ziyarci kakana a kabarinsa rifan bi haƙƙihi kana mutunta shi da daraja shi da sanin kiman shi da matsayin shi bayan ka zo irin leke ba ne na yan menene a game ake a dawo a faɗa ko ba haka ba akwai wanda zai ce mu je mu game suke ko ba haka ba to irin wannan bai samu wannan falala amma wanda ya je with sincerity da imani da yadda da matsayinsa din nan كتب الله له بكل خطوة حجة مقبولة duk takun da ya zuwa ziyarar nan har ya je to Allah za a rubuta masa ladan kowane tako hajji ɗaya kuma karɓaɓɓe wa umratan mabruratan za a rubuta masa ladan umra mabruri karɓaɓɓe wallahi ku duba rantsuwa ya ce kai na rantse maka da Allah yabna mari sunan mai tambayan kenan ma yut'imullahu nara wallahi tallahi Allah ya haramta ma wuta ƙona jikin wanda ya taka ya je kabarin su ziyara ma yut'imullahu nara qadaman ighbarrat fi ziyarati amiril mu'minin Allah ba zai taɓa ciyar da wuta mutumin da ƙura ƙuran tafiya ziyartar kabari wanda ya wato eh, menene kafan shi ta kwashi ƙura saboda tattaki na zuwa kabarin ziyartar kabarin sayidina ali akwai tafiyan da za ka yi na long distance haka ka ba ta yi ƙura ba yake to wallahi tallahi ba mutumin da kafan shi za ta yi ƙura saboda takawa zuwa ziyaran kabarin aliyu kuma Allah ya ba wa wannan kafan ya ba wuta ikon kona wannan mutum ba zai yiwu ba kai mashiyan aura kiban ko da a tafi da kafa ko ma da akan mota ya je Ku ga ƙuran da ya yi a tayu ce. to amma dai Allah ya haramta ma mai wannan jikin wutan jahannama ta ce shi yabna mari ya kai ɗan maridu da nike faɗa ma wannan labari uktub hadha hadisa bima'i dhahab je ka rubuta waɗannan maganganu na da ruwan zinari a ajiye don ba zai sharu ba ba zai gogu ba wato bi ma'ana tabbataccen magana ne babu daucin kawai kun ga wannan ya yi kama da hadisin da sayidina abubakar a matsayin shi na khalifa wata rana ya tura runduna rundunan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura innan su je ina su je fadar Rome wanda ya tura zai eh, Usama bin Zaid ko Zaid bin a Usama bin Zaid ko yana dan shekara goma sha bakwai kun san manzo Allah ya tura baban aka kashe shi ya dada naɗa runduna da kuma jagorancin dan shi shekara goma sha bakwai da suka je juruf nan gaba da kiblatai ne kaɗan ta haka ta wajen jami'atul islamiyya sai suka ji manzon Allah bai da lafiya sai suka yi kamfin ɗin rundunan a wajen suka ce ba za su ci gaba ba sai sun ji yanda rashin lafiyar manzon Allah ya ƙare sallallahu bai daɗe ba annabi ya rasu sai sayidina Umar da manyan sabai suka ce sayidina Abakar yanzu kuma gashi da da mutuwan annabi an yi ridda duka mutanen kawai duka sun yi ridda musulman ne kawai suka rage a ƙwaryen madina kuma gashi yanzu da yahudawa da munafukai sun samu dama kuma za a afka wa madina sai suka shawarci sai dina abakar kar ya tura wannan runduna ishuj runduna yana da girman gaske idan ya tura su waje madina zai zamanto ba security ba mayaka ba sojoji sai da na abakar gaba ɗake musu ni abubakar kunke tutan da manzan Allah ne ya naɗa ya ce wallahi tallahi ko da mun rage a madina mu tsiraru ne a karkashe mu angulaye suna sauka suna fisgan naman mu suna tashi ba zan taɓa dakatar da rundunan da manzan Allah shine da yawun bakinsa ya tura su ba ko da ba mu da wanda zai yaƙi a madina suka yi insist ya sam sayyidina umar yace daga baya da na tsanuni na ga lalle wani buɗi ne da Allah ya wa Saidina abubakar ina fata an gane ko to Saidina abubakar ranan da za su tafi ɗin sai ya zo yana raka komanda komanda yana kan doki Saidina abubakar yana raka su shi kuma yana takawa yana yi wa komanda shi yana haye akan doki nasiha sai komanda da ya ga abubakar yana tata ya sauka yace ya amiral muminin bai dace ina saman doki kai kana taka ba ya kamata ka hau yace ni kuma ina so ne kafa na su yi kura ne fi sabilin lahi su ɗebi kuran fi sabilin lahi. saboda annabi sassala ya ce duk kafan da ta ɗebi kura saboda yaƙi fi sabilin lahi Allah ya haramta ma wutan jihannama wutan hayaƙin jahannama da kuran fi lahi ba sa haɗuwa to yace ina son kafa na ta ɗebi ƙuran ne saboda haka to kaga su ma suka ce duk kafan da ta yi ƙura saboda ziyartar kabarin sayidina ali Allah ya haramta ma wutan jahannama cin wannan mutumin ina fata an gane yawa ina fata an gane haka suke Allah ban ya rufa mana asiri ku duba wannan maganan da suka yi a littafinsu a footnote na hudu shine tahzibul ahkam mujalladi na shida shafi na dubu ɗaya da ɗari uku da shida kitabul maza babu fadli ziyarati sallallahu alaihi wasallam akwai littafi na biyu wasailu shi'a mujalladi na goma shafi na ɗari hudu da hamsin da takwas eh duka in kuka je su suka wallafa littattafan fa da kansu kuma suka kawo wannan kistoshin da kansu ba wanda zai isa ya ce ka musu sharri ko ka musu karya sun suka wallafa da kansu wannan yana daga cikin kyawun littafin nan kenan babu wani abin da aka ɗauko daga littafin ahalu sunna ko na mutanen waje aka kafa musu hujja da shi nasu in ne waftara shuyukhu shi'a shehunan shi'a suka sake kirkiran wata magana wata riwaya ta kulu wanda take cewa man zara kabra amiril mu'minina muna nan wajen falalan ziyartar kabarin sayidina ali ko wanda ya ziyarci kabarin amirul mu'minina shine sayidina ali arifan bi haqqihi yana sane da darajansa da martabansa da haƙƙinsa yana mai imani da haka ghaira mutajabbirin ba wai ka ziyarci wajen don girman kai da kuskus ba wala mutakabbirin ba wai tare da girman kai da nuna isatin kaho kaje wajen ba kataballahu lahu ajara mi'ata alfi shahidin Allah zai rubuta maka ladan shahidai dubu ɗari akwai zubo lada fa? Allah akwai zubo lada shahidi wanda ya yaƙi ya mutu a filin daga Allah ya karɓi shahadarsa mutum dubu ɗari don ka ziyarci kabari ta ashe mutu ya daina ma jihadin kawai to yana ma jihadin ku duba waɗannan falalan gaba ɗaya kaburbura ake bawa don a jawo mutane su koma bauta wa na kabari kawai kawai a yi shirka kawai da Allah shine kawai ideology ne hmm? logically a hankalci ma in ka yi amfani da hankalinka mamacin da yake kabari fa kai karan kanka ka san bai magana bai ma ka. wallahi tallahi da za ka je kabari ka tsaya ka ji wani motsi ko wani kabari ya haka wallahi gudu za ka yi ko ka ji wani ƙara ya fito a kabari gudu za ka yi saboda me yasa za ka gudu ka san a hankalci ba zai yiwu ba ne kam ba zai yiwu ba ne kai ma ka san amma wai a wajen shi don a samu ta biyan bukata kuma hmm? ku duba littafin duka ku duba duk wani littafi ku duba a ce wannan kabarin shi manzo Allah ziyartar shi akwai wani lada za ka samu duk ba abin da aka ambata na wannan sai na waɗannan kawai har gwaggon mutum ma ta shiga gwaggon shehi da ɗa da jika da aboki ya shiga haba malam. wa ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi ku duba kuma Allah zai gafarta maka duk abin da ka gabatar a rayuwanka na zunubai in past wa ma ta'akhkhara da zunuban da zaka yi in future nan gaba baka yi su ma ba in kai su ma an yafe ba annabi bane Allah ya ce ma wannan li yaghfira Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimmu ni'matahu alayka wa yansuraka Allahu nasran sannan wa bu'itha min al-aminin za a ta da wannan mutumin gobe kiyama cikin amintattu daga wutan jahannama ba ka da problem in ka tashi gobe kiyama wajen tsallake siraɗi an ta'aminu wajen eh, eh, eh, wutan jahannama kai amintacce ne wajen auna ayyukan mutum a tseli an ta'aminu a amintacce za ka tashi gobe kiyama wa huwina alaihi hisab kuma Allah zai sauƙaƙa masa hisabi kawai kaga fiw ya wuce wastaqbalathu mala'ika kuma a gobe kiyaman mala'iku ne za su yi receiving ɗinka za su tare ka musamman yanda in za ka zo tasha misali a ce an tura 'yan tarako to kana zuwa lahiran mala'iku za ka sami a tsaitsaye masu taranka kawai fa idan sarrafa shayya'uhu ila manzilihi ok sorry idan mutum ya je kabarin kabarin husaini ai kabarin a alin ziyara kana ta san makabarin mala'iku ne za su yi sauri ta wajen mala'iku su zai su karɓo ka su mara maka baya har kabarin idan sarrafa sannan kuma idan ka gama ziyaran kabarin shayi'uhu ila manzilihi mala'iku ne za su rufa maka baya su raka ka har gidanka sun tabbata ka shiga gida sai su koma eh ya kaga escort ɗinka ba ma soja ba fa ko mobile police ko civil defense a mala'ikun Allah ne su za su taro ka da ka shirya tafiyan kawai ka fito daga gida su za su zo su taro ka kawai har ka bari in ka gama kuma su za su rufa maka baya har ka shiga gida sai su koma ba ma faɗi adadin mala'ikun ba fa in mariba kuma duk lokacin da rashin lafiya ta kama ka tun da ka ziyarci kabarin to mala'iku ne za su zo suna za a wato tawagan mala'iku za su zo su rika gaishe ka suna duba jikinka wa in mata ran da ka mutu kuma matukan ka ziyarci kabarin aliyu din nan tabi'uhu bil istighfari ila qabrihi yayin da aka ɗauki mutum a makara za a kai shi makabarta gungun mala'iku ne za su yi attendin jana'izanka suna neman ma Allah suna neman maka gafaran Allah Allahumma gafir lahu Allahumma gafir lahu Allah gungun mala'iku har kabarin ka abin ne saboda ka ziyarci kabarin wan a rayuwanka kawai na? E, a faɗansu a alasure ya cewa a faɗansu dama duka karatu a faɗansu ai muke faɗa ko yawa a faɗansu mun gina dama condition a faɗansu da ƙirƙiransu ai kullum ina ce ƙirƙira ko to Allah ubangi ya samu dace to in na taba na taba zan ce a faɗansu din time to time da fata Allah ubangi ya samu dace wannan maganan ka duba ta a footnote na ɗaya bisharatul mustafa wani littafi wai bisharar mustafa shafi na 174 juzu'i na biyu kashful gummati a wani littafi mai suna kashful gummati fi ma'arifatil a'immati wajen sanin darajar limamansu mujalladi na biyu shafi na 21 sannan wasa'ilu ce akwai kuma littafin wasa'ilu shi'a mujalladi na goma shafi na ɗari hudu da hamsin da takwas kitabul hajji za ka samu wannan magana malaki wa akhiran daga ƙarshe tun da an ce ya kawo in brief ne ko ya ce daga ƙarshe iftaral kulaini akwai babban malaminsu su kulaini ya ƙirƙiri wata magana ya danganta ta ala abi abdullahi ga abu abdullah eh wato shine husaini kenan wai annahu kala wai ya ce a faɗansu amma wa hashahu aka kau bai faɗa ba wai liman ja'a hu walam yazur qabra ali ibn abi talibin wai ga mutumin da ya je can amma bai ziyarci kabarin sayidina aliyu ba dan abi talib wai sai ya ce wa mutumin wani ne ya kai ziyara wajen husaini din sai husaini ya faɗa masa a ah, ka ziyarce ni baka ziyarci babana ba ka ziyarce ni baka ziyarci sai ali ba ce ala zuru man yazuruhu Allah wal mala'ika yanzu ba za ka ziyarci mutumin da Allah da kansa da mala'ikunsa suna kai masa ziyara ba wa ya zuruhul anbiya'u wanda duk annabawan Allah na duniya da ya aiko suna kai masa ziyara time to time kai ba za ka kai ma wannan mutumin ziyara ba wal mu'minuna da mumunai amma yan shi'a su ne mumunai a wajen su su ne mummunai a wajensu dukkan mummunai suna kai masa ziyara amma kai ba ka ziyarce shi ba wai husaini ne ya faɗa ma wani mutum da ya zo wajen shi shi ka ziyarce ni amma ba ka ziyarci wane ba eh, wanda Allah da kansa yana ziyartarsa da mala'ikun, dukkan annabawan Allah suna ziyartar shi lokaci-lokaci da mummunai kai ina ka tsaya aka barka a baya ku duba furu'ul kafi wannan maganar tana cikin furu'ul kafi mujalladi na nawa na hudu shafi na ɗari bakwai da sittin da hudu bab da sittin da uku afwan kitabul hajji ko babu fadli ziyarati wa sawabuha akwai wasa'ilu shi'a littafinsu mai suna wasa'ilu shi'a mujalladi na goma shafi na ɗari hudu da hamsin da takwas kitabul hajji أبواب المزار وما يناسبه باب استهباب زيارة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وكراهة تركها دكر هنشن كما تدبرين زيارة كبرين سا يتي وأنه في درجة الرسول يوم القيامة دوبا sannan kuma shi sayidina ali za a ta da shi a daraja ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a level ɗaya a mataki ɗaya da manzon Allah a darajansu da komai nasu iri ɗaya haka za a ta da sayidina ali gobe kiyama haitu tarau ala rasulillah wannan karyan da suka kirkiro manzon Allah suka danganta wa ita wai shi ya faɗa al'iyazu billah al'iyazu billah mai manzo Allah ya ce man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maƙada huminan na manzo Allah ya ce duk wanda ya mun ƙarya da gangan ya nemi makomansa da masaukinsa gobe kiyama a wutan jahannama kawai kai tsaye kar ma ya yi tunanin aljanna balle ya sasan mata manzo Allah suka yago wannan magana suka danganta a gare shi wai ya ce wanda abinda manzo Allah ya ce masa yidina Ali ya aliyu ya kai Ali man zara ni fi hayati ni Muhammadu duk wanda ya ziyarce ni a lokacin da nake raye au da mauti ko bayan mutuwa na ya ziyarci kabari kabarina au zaraka ko ya ziyarce ka kai aliyu fi hayatika a lokacin da kake da rai au ba da mautika ko bayan mutuwanka ya ziyarci kabarinka au zara ibnaika ko ya ziyarci 'ya'yanka nan guda biyu Hassan da Husaini fi hayatihima a lokacin da suke raye au ba da mautihima ko bayan mutuwansu zamintu tulahu yau malƙiyama. ni annabi Muhammadu na lamunce ma wannan mutumin a gobe ƙiyama an ukhallisahu min ahwaliha ni zan kukutar da mutumin nan daga dukkan ababen tsoro da firgici na ranar tashin kiyama Washe da'idaha da tsanani da za a shiga irin na tashin kiyama ni duka zan kare wannan mutumin daga shi hatta usayyirahu ma'i fi darajati sannan kuma zan ɗaukaka darajan wannan mutumin ya koma ni da shi haka wato mai ziyarar ne ba sayidina ali ba maza kenan mai ziyarar ne za a kwatanta shi da darajar manzon Allah gobe kiyama ina fata an gane jan daga martabansa da darajansa ya zamanto ni da shi kafada da kafada an gane wannan yi a duba footnote na uku alkafi cikin littafin kafi mujalladi na hudu shafi na ɗari bakwai da sittin da uku sannan akwai man la ya huduruhu faqihu littafin na biyu mai wannan sunan mujalladi na biyu shafi na ɗari hudu da biyar za ku samu wannan maganan a ƙarƙashin babi sawabu ziyaratin nabiyyi wato ladan ziyartar annabi sallallahu alaihi wa da limamai salawatullahi alaihi wato ziyartar kabarin annabi da yake madina ko haji kaje ko umra kaje ba ka zuwa madina don ziyartar kabarin with that purpose za ka je ne ziyartar masallacin don ziyartar masallacin manzo Allah sai ka using wannan opportunity din ka ziyarci ko a nan inda muke mutum ya baban shi kabarin baban shi yana Zariya. ya ce zai rika zuwa time to time Zariya don ziyartar kabarin baban shi wannan shirka ne an hana sai dai ka ce bari unje abu wani abu ne ya kai ka abu Zariya ko ya kai ka ziyara ko wani wa'azi ya kai ku daga nan kace to tunda Allah ya kawo ni Zariya bari wai amfani da wannan daman unziyarci? ziyarci kabari kaga daga nan asalin manufan da ta kai ka Zariya wani abu ne daban daga nan kai season opportunity ko ka je ka ziyarci kabarin babanta wannan musulunci ya yi ta amma ka tashi duk inda mutum yake da inda kabarin wani dan uwanshi yake akwai interval akwai distance da interval ba a haɗe ba ne yanzu kamar misali kabarin baban mutum yana rigasa daga nan in ka tashi kana anguwar rimi misali ai garin a haɗe ne to nan don kaje rigasa babu damuwa amma idan akwai interval akwai wato rabewa inda kabarin yake daban garin da kake daban nan ba a tafiya musamman don ziyartar kabari a shari'a an hana wannan ya kamata yan uwa su gane sai ka bari sai ran da wani abu na daban ya kai ka wajen sai ka ci alhamdulillah tun da na zo nan ma bari in isa ma in yi ba baba addu'a ko ɗana ko wani naka amma ba a tafiya ta musamman manufar da ina za ni zan je ziyartar kabarin babana a zaria a'a to ballanta na ka tashi nan ka yanka tiket ka ce kabarin manzo Allah manzo Allah ya hutace da kai yace don wai ni ne za ka yi tafiya Madina yace a'a fa sallu alayya kumul salati daga inda kuke fa inna salatakum tablughuni salatin da za ku kuke mun yana riskata ba sai ya abin nan to masallacin ne za ka je ziyara don samun menene ladan sallah shi sa annabi ya yi duk wata tafiya da sunan ibada in ba zuwa ga masallatai uku din nan masallacin makka don samun lada dubu ɗaya masallacin madina don eh, dubu ɗari jam'i masallacin madina dubu daya jam'i masallacin kudus to shine idan ka je ɗari biyar shi na kudus to shi yasa kawai ka je ko alhaji ya tashi daga makka da niyan bari un ziyarci manzan Allah a madina isra bari un ziyarci masallacin manzan Allah ka je ne don ka samu wannan lafiya in don don shi za ka je annabi ce ka huta ka mun salati duk inda ka je kawo. ina fata an gadi to wannan shine abin da ya saukaka da izinin Allah subhanahu ba tare da tsawaitawa ba tunda yau alhamis kuma mun zo daidai gaba an kira sallah amin ya